Bismillahirrahmanirrahim. Kwankwason jimina, babi na talatin da shida. Idan ba manta ba a bayan mun tsaya. A inda ta ce me ya faru da ni? Duk mafarki nake ko? To a nan maka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Marwa ne girgiza kansa yana duban Lili ya ce, Ba mafarki kike ba ma, amma dai da gaske baki da lafiya doguwar suma kika yi alhamdulillah kuma kin farfaɗo. Yanzu Yusuf ya yi aure? Yusuf ya auri Kubra? Kubra fa aminiyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lili zubar da hawaye take yi ta kasa cewa komai. Sai Marwan ne mai samun ƙwarin gwiwar amsa mata. Ki yi hakuri ma kin ga baki da lafiya kin ji? Kar ki saka hakan a ranki. Dr. Bintu ta barke da hawaye sosai har da shisheka tamkar ƙaramar yarinya. Yanzu ina Yusuf ɗan. Marwan ne so sakiyar sai yana datse harshe bai ce komai ba. Ba ku ce komai ba, ina Yusuf ɗan. Ma yana gida, bai zo ba? suka gyaɗa mata kai a tare. Wasu siraran hawaye ne suka zurara daga idanuwanta. Ta saka hannu da share hawayenta tana mayar da kanta gefe ta ce, Waye kawo ni asibitin? Ni da dalili. Lalle, hmm. Yusuf kenan, kubra Allah ya saka mu. Amma wannan dai ta kubra ɗin, ita dai. Subhanallah. Auren cin amana. Ke ma yadda da mutane matan nan komai naki ta sani. Ashe ashe. Lila ta fada tana gyara zamanta akan kujera da ke kallon gadon marasa lafiyar da Dr. ke kai. yayin da Marwan ke tsaye. Rashin sani mana Kubra ta ci amana ta Yusuf ya ci amana ta Allah kana gani cewar Dr. Bintu. Haka dai suka yi ta bata hakuri ruwan da aka sanya mata ya ƙare aka mata allurori suka ba ta magunguna. Gida Marwan ne mayar da su suka taimaka wa mahaifiyar zo suka shigar da ita sashen ta. Kasancewar dare ne. Wanka ta yi kawai ta kwanta a kan gado tana ta juyi. Hawaye na ta zuba daga idanuwanta. Ta da wayarta tana duban chatin ɗinsu da ƙawarta ta da ta zama kishiyarta wato Hajiya Kubra. Duk matsalolin mai gidan nata take gaya mata da yadda za a shawo kansu a wajen bukansu. Ya sake barke mata bakin aljihu. Miƙewa ta yi da ƙirta leƙa windo ta saman ta hango ɗayan gidan da kore take da Alhaji Sambasu. Ko ina ya ɗau haske shi ma. Idanuwanta ta rantse a lokacin da ta ga an saki labulen ɗakin da take hango windo. Shi kenan Yusuf zai kwana da wadda ba ni ba. Kubra aminiya ta za ta kwana ɗaki ɗaya da mijina uban ‘ya'yana. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranar da yaka tayi ta zillime tana koke-koke tana surutai bacci barawo ne ya sace ta haka yaron nata malamarin ya dame su sosai musamman Marwan da dama yana dauke da tarin damuwa kala-kala ganin shiru-shiru har dare ya ja ainun ba wata tsayayyiyar magana yasa Baffa Auwalu da ke zaune akan kujera ya dubi ba tana kusa da shi duk tayi tsuru-tsuru Nusaiba tun na zuba kinki muke jira fa fi sabilillahi Tun da suke ta cewa mu saurara tun safa ba don Allah. Menene matsayar gwara mu sani? Nusaiba ta latsa wayar hannunta ganin yadda lokaci ya ja ainin ta numfasa ta ce, wani tafiyan nan ina tunanin ba yanzu bane sai nan gaba. Ban gane ba. e yadda na faɗa hakan take. Me manufar hakan me yasa sai gaba wani abin ne? Haka dai ta ce mu. Da haka sai mu mayar da kayayyakin mu mu iji. Sai kuma baƙi su koma inda suka fito. Naura ta yi murmushi jin ƙarashin zancen Nusaiba sarai tana sanar da su take. don haka ta ce tumo ma dama ba zama za mu yi ba yanzu tun da dai dare bai ja ba za mu koma na namu gidan ta take ce da dariya tana fanuwa hannuwa ku gidan sannu masu gida ki ce da gidan marayu da ke a tsakuri amma gida ai gashi nan ya tashi daga naku mallakin na wasu ne mu yi haka zan mugun saba miki ai dama tun ba a je ko ina ba halayen naki ba su sauya ba yaran nan yaushe rabon da ki gansu yaushe kika taɓa taka kika je inda suke nan gidan mahaifinsu suke uba nake a wajensa amma saboda kwakwazo da ƙiyayyar da ke musu da tsangwama da kyara shi yasa ko su zo su ni ba sa yi ki ji tsoron Allah ni sai ba wallahi Naura ta yi murmushi hannunta riƙe da na amna tana lankusa yan yatsa yayin da Ashbib na daga gefe a zaune shi ma ta ce baffa yi hakuri tabbas mun yi kuskure da ba ma zuwa mu ziyarci ka da yan uwa kasancewar ka mahaifinmu domin kai ma uba ne ko da abi yana nan da kai da yaran ka ba abin da kuka mana na nuna rashin son zaman mu a tare ko hana abinci da sauransu. Duk kun yi bakin ku musamman Baffa da kake yawan zuwa kana ganin mu a gidan marayu. Mun gode sosai Baffa. Yayi Amadu ma idan ya so wajen Hamma Ashbib na zuwa mu gaisa. Idan kun fita ku turo ƙofar sauro wallahi. Naura da ba ta kai ta makura duk haƙurinta da take da shi. Yau dai ta ce bara ta mayar mata. Anti kenan. Wallahi azim wallahi azim ko roƙo kike kina kuka jina jina mu dawo nan gidan wallahi ba za mu dawo ba. Ai nan ba gida bane. Gida shine inda ake samun nutsuwa da kwanciyar hankali. A da ƙarfi da ƙarfi a tare. Gida shine wanda ba za a hana ka abinci ba, ba za a maka wulaƙanci ba. Gida shine inda za ka huta cikin yanayin da kake a lallaɓe na baƙin ciki da damuwa. Sai an yaye maka shi. Gida marayu gidanmu ne, lamba ɗaya kuwa, domin sun fi waɗanda muka haɗu da su ta zumunta. Sannan al'ummar da ke cikinta da yardar Allah, Allah zai amince mana da su baki ɗaya. Wannan har gida ne da ke tunƙaho da shi, sai ga Nasiba ta daka tsallan albarka. Oke, Auwalu kana jin ta ko? To gashi nan tana rena maka gida. A lalle wuyanki yayi ƙarfi. Wato 'yan kujerun nan namu daga tefu da sauran kayan kicin a takaice wannan kango ne. A lalle wuyanki ya isa yanka. Tabbas nan ba gida bane anti. Ai ka je gidan da ake maraba da kai shine gida ko da ko ba shi da komai na more rayuwa. Ko da ko kullum dusa ake ci. Amma za a tarbe ka da su da ƙauna nan ne gida. Ba ƙaramin abubuwa ne ke sanyawa hakan ba. gidan da zaka je a karbe ka hannu biyu na ciki da suka riga ka shiga su karbe ka kamar ɗan uwansu a tare an zama ɗaya ga wajen kwana isasshe ga haɗi da kayan kallo ga abinci da har sai mun ture abubuwa da yawa dai wannan gidan ya zamar mana kuma mun samu hanyar arziki sosai a cikinsa ba mu kadai ba har da wasu alhamdulillah nan ka anti ba gida bane gidan da ba a so ka zo gidan da aka baka ɗaki ɗaya da tumaki da akurkin kaji gidan da in dai baka nemo ka kawo ba ba za ka ci ba gidan da ruwan sha ma sai ka roka wanka kuwa sai dai ka yi a waje kai wasu abubuwan ma ba za su faɗi ba amma tabbas fita za mu yi mu tafi gidanmu inda ake son mu da ƙaunar mu ana farin cikin kasancewa da mu har gaban abada ba zan daina farin ciki ba a kasancewar mu ni da ƴan uwana a cikin gidan marayu saboda gidan marayu ya zama mana riga da zani har da ɗankwali gidan marayu ba yunwa ciwon kai kake sai an baka magani ka sha a kuma kula da kai duk abin da muke so ba mu rasa ba banda na iyaye kuma baya ga haka alhamdulillah mun samu sauyin rayuwa bayan rasuwar mahaifin mu kala-kala wanda ya zama mana tarihi mai ɗauke da mamaki ba komai bane face cikinsa shine mutanen da ba sa yi da kai sai da ran mahaifinka ha ha ha duk an yi walƙiya mun gansu kuma da saura su ma Allah ba zai bar su ba akwai wanda ma dama kaman jira yake iyayen mu su saboda mu shiga ha'ula'in rayuwa sai yanzu na tabbatar dan uwa ba wai shine jinin ka da kuka haɗa jinin zumunta ba dan uwa shine wanda zai ɗauke ka ya rike ka tamkar kai ɗin jinin sa ne baka haɗa komai da shi ba amma har ya fi dan uwanka na jini zumunta ki ci gaba da shirarawa a gidanki mu ba zama za mu yi miki a gida ba mun daina zama inuwa ɗaya da makiyan mu gida dai naki ne sai yadda kika yi da shi ko akurkin kaji da kika bamu a baya muka zauna kada ki manta mu ma mahaifinmu ne ya baki sannan abubuwa nawa suka yi miki na rufin asiri anti Awwalu kana ji ka yi shiru ko? Baffa Awwalu ya tafa sai yana kau da kai ya ce, Me zan ce mata? Yo ai duk abubuwan da ta faɗa babu na ƙarya a cikinsa na sai ba. Sannan da fari ke kika ɗauko zancen ma. Na me yana ki kina babba za ki faɗa masa ka. wani lokacin mantawa kike ni ‘ya'yan ‘yan uwana ne? Sannan ko mantawa kike gidan nan dai nawa ne ba naki ba. Amma idanunki sun rufe sai magana ki. Wallahi sun matallahi. ke ce kika bangaro ni sai ba. tun suna ƙanƙana kike zubar faɗa a gabansu ta ci ta ci ta yau ta amayar a wannan daren za su fita su koma kamar wadda ba ta da 'ya'ya ba ta san ciwon kan 'ya'ya ba ko da yake naki ga suna a kusa su yi fitsari su kwanta 'yan gida ne yo Allah na tuba dama ai haka na san zaka faɗa wani ai ai inda ba sa laifi ne shafaffu da mai baka goyon bayan kowa in a kansu ne Naura har ta kai bakin kofa sai ta jiyo idanuwanta na hawaye ta ce An duke nan wallahi ba dan baffa ba da tuni jin daɗin duniya makin kin daina Ya Ahmad, Laila ku mun hakuri. Amma mahaifiyarku lamarin tsanar da take mana yayi tsamari. Antini da 'yan uwana kallon ki kawai miki. Ki dallacin kina ta zuba baki ya buɗe ana bin maza ko? To ki tsaya ki ci da kyau na fi karfin na ku, ba ku kai matsayina ba. ‘Yan wahala. Ku kuma kun tsaya ki, yarinya karama tana gasa mahaifiyarku magana. Ta faɗa tana danƙara wa Laila harara. Me za su ce? Ai ki ne wannan, ki za ki gara shi ke ɗaya cewar baffa Auwalu. Auwalu kenan. Ka gaya mata idan tana cin ƙasa ta kiyaye ta shuri. Wallahi wallahi yarinyar nan naura na ga alama. Tana nan akan wannan tankurarren halin nata. Na kwankwason jimina ce mai wuyar shafawa. To wallahi zan ta gargaza kwankwason nata na ga bakin da za ta dinga magana da shi. Ko hukuma ta shiga tsakanina da ke tun da ke ɗin banza ce mara ɗa'a. saboda maza na baki kuɗi kin koɗe kin zama fara kina wani fifika kina iya yi anti kenan ina kyautata zaton ko ƴaƴanki ba za su kai ni kyawawan hali ba na biyu anti za ki iya zuwa hukumar ki ce su shiga tsakani na da ke da ni da ke za a ga wanda hukuma za ta riƙe domin komai nisan dare gari zai waye Allah zai bayyana mai gaskiya tana ƙara su faɗar abin da za ta faɗa tana riƙe da hannun amna suka tafi Ashfib dama tuni ya fita suka jere suka nufi gidan marayun nasu Baffa awalu duk da dare ne ba wajen zuwa. Takaicin kalaman na sai ba ya sanya shi sanya silifas ɗinsa ya fita. Yayin da Ahmad da Laila kowanne su ya yi ɗakinsa suka bar ba tana ta maganganu. Yadda Naura ke faɗan maganganu tabbas ta san wasu abubuwan ne sun fito ne. Hannunta na rawa ta ɗau tana kiran Dr. Bintu. Amma kiran duniya wai ta ki shiga ta san ta sanya ta a block number ba. Sinaura na fita daga gidan Baffa Auwalu ta sauke babban numfashi tana goge hawayen fuskarta. ta sanya kanta ta dubi gidan. Mallakar su ne a baya wanda a yanzu wani mutum ne gidan ya dawo hannunsa gashi nan yana modernizing ɗin sama. Suka ƙarasa gidan nasu suka shiga. da suka tashi suna rungume ta jin daɗin sun dawo. Naura ta janyo wayarta da ke jaka miskar Rutsu Najiya Kifdiya da ke a ta suka. Nan da nan ta kira ta back. Bayan sun gaisa Nauran ke gaya mata yadda aka yi ba su samu tafiyar ba. Hajiya Kifdi ya ke shaida mata ɗazu Alhaji Sambasu ya yi wa mai ɗakin sa Dr. Binta auren bazata. Babban abin da zai sake tsorata ta ma shine aminiyarta ya auro kuma ba ta da masaniyar yana neman auren. To tana dai nan ne ta san zuciyarta da gangar jikinta dai ba lafiya. dan an ce har kwanciya ta yi a asibiti bayan ta suma. Naura ta yi mamaki kwarai matuka da maganganun da Hajiya Kifdi ya ta faɗa mata. Lallai Allah ne ya fara nuna alhakinsa a kansu. Insha Allah zuwa da safe ko rana ka za a kawo mota ta ɗauke su su tafi can yankin su kafin lamura su gyaru. Za ku zauna a can har san da Allah zai kawo ƙarshen masifan da suke ciki. Washe gari. Wasu daga cikin kashe-kashen gidajen na cikin farin ciki mara misaltuwa, saboda haka sun tashi cikin kwanciyar hankali da daɗi mai ratsa zukata. Yayin da wasu ba su rintsa ba ma saboda baƙin ciki da alhini mara misaltuwa. To haka rayuwar take dama yau daɗi gobe akasin haka. A ranar Hajiya Gibdiya ta tura zungureriyar mota ta ɗauki Sinaura. Da farin da sai ba in yadda ta yi ta shiga mota ta kuma ci ba da yaran ta ba. Da ƙyar dai bayan bafa Wali ya kasa haƙuri ya zindama mata mari da ƙarin cewar gida ai nasa ne. Da haka sai dai ta zauna a kwararo a titi idan ana duka za ta zauna ba ta zauna a gidan ba su bar garinsu. Da ƙyar ta haƙura har da shara hawayen baƙin ciki ta shiga mota tana yi. Ba su dire ko ina ba sun yi yankin banza su na da. sun samu tarba sosai daga mutanen yankin Binza. Aka sauke su a gidan mai garin yankin Binza, waje aka ba su wadatacce mai ɗakuna da banɗaki har biyu da ɗakin girki. Za su biya kuɗin gidan ma mai gari ya ce za su zauna har sanda Allah ya kawo ƙarshen zamansu. Saboda baya manta alkhairi da zuriyar Hamidu niyya suka yi masa da ma ahalin yankin baki ɗaya. Abinci kuwa haka aka dinga kawo musu shi daga gidaje kala-kala. Nasaiba sai ya matsa take tana ɗaga kai kai ka ce wata matar mai kuɗin ce ta zo. da bata san kan yankin ba. Bayan tsatsance can kuma a can ɗin aka haife ta. Ɗakuna huɗu ne don haka Baffa Auwalu ya ɗau ɗaya, ba tana ɗaya. Laila da Naura da Amna suna guda ɗaya, ragowar ɗaya kuma Ahmad ne da Ashbib. Da katuwar rijiyarsu a gefen shuri. Sannan abinci mai gari ya ce kar Baffa Auwalu ya damu za a dinga kawo masa abinci har na tsayin watanni uku. Al'ummar yankin Banza na da karamci sosai kusan yanzu da shekaru suka ja sun sake samun abin da duniya ke ciki. Tattalin arzikan nasu sun dawo, don mai gari ma ya ce za su zauna da Baffa Awwalu a cikin duwatsun da aka farfasa, an samu gwalagwale. Sannan shanuwa ɗaya da suka manta da hayayyafa ta tara garki. Akwai makarantu sosai da aka sake bubbuɗewa. Yanzu har matan garin na zuwa boko sosai. Dama akwai a rubuta allo, komai dai yanzu banza alhamdulillah. Abu ɗaya ne yankin banza har yanzu ba su sauya shi ba, ba kuma su soke shi ba. Sun ce al'adar su ce ba ibada ko addini ba don haka ba za su daina ba. Dukkanin mai karatu da ke bibiyar littafin kwankwason jimina tun da farko. Zai sayan rafin rau wato evo ruwa a kogi rafin rau da mata ke suna kaiwa gidajen angwayen da za su aura. Sai kuma mazan da ke nomi gona baki ɗaya. Amfanin hakan shine ruwan da shi amaryar za ta dinga girki suna sha har ya ƙare. Yayin da amfanin noman da angon ya yi kuma shi za su dinga girka har ya ƙare. Wannan ita ce al'adar kaɗai da mutanen Banza suka kasa dinawa. A haka su suka ci gaba da zama a yankin na Banza. Abinci dai alhamdulillah suna samu, ruwa kuma akwai a rijiya janyowa kawai za a yi. Amma duk da hakan Nusaiba sai dai ta saka kullum Ashbib ne zai dinga ɗebowa. Yayin da Naura kuma ita ke janyo ruwa a rijiyar gidan kullum. Sai a fakaice ne idan ba ta kalla Laila za ta jawo. Yayin da Ahmadu ke bin Ashbib su je tare idan sun dawo ƙofar gida sai ya sa ya shiga da shi ciki. su babba Sani suka zo musu ziyara banza. Shi dai baffa Awal daga gaisuwa bai sake bai ta kansu ba yayin da Naura ma suna gaisawa suka tashi daga wajen. Haka suka karashi zaman su suka tafi. Kuɗin da suka ba baffa Awal ma kin karɓa yi suka ba sai ba. Ya ce ba ruwansa da su. Tunda dama ba sa ƙaunar ɗan uwansu Junaidu da ya rasu ma suka riƙe iyalansa. Ya fita harkar su baki ɗaya. Haka masu Naura dai hirar da matan su baffa Sani suke da su na sai ba da Laila Kanzil ba ta ce ba. Tana daga waje tana jin carbi abinta, Amna na gefe tana wasan girki. Birnin na duka. Ranaku na ta shuɗewa abubuwa na ta faruwa. Yau daɗi gobe aka sinta Dama aka rayuwar baki ɗaya take. Duk wasu bincike da shaidu an kammala su na kashe-kashen rayukan da aka yi wa iyalan marigayi Junaid da mai ɗakin ɗakinsa ya Hindu da babban ɗansu marigayi Ashir. Dr. Abubakar ya tsaya tsayin daka wajen ganin komai ya kammala tare da taimakon mai ɗakin sajiya Ƙibdiya da Anis autansu. Kuma ɓangaren kadarorin Dr. Dollars in duk an gama bincike an dawo masa da komai har takardun orijinal. Rana kawai aka saka da za a damge Alhaji Sambasu. Marwan da kansa ya samu Anis yana gaya masa komai har da kisan da iyayensa suka yi wa ahalin su Naura. Anis ya riko hannun Marwan suka je su har gaban iyayensu. Marwan din ya sake nanatawa yana hawaye. Anis na taya shawayen yana dafuka faɗan Marwan din, yana ba shi hakuri, kan shi ma daga baya ya sani. Amma saboda gudun kada su ta ɓaci mami hajiya kifdiya ta ce kar ya nuna masa komai saboda kar su ɓata nan suka shiga ba shi hakuri yana ba su shi ma yana kuma sanar da su komai dangane da abin da ya sani da ƙarin bayani akan irin fitali da mahaifin nasa alhaji sambasu ya yi da su tun da ya aure ya fita harkar su baki ɗaya yanzu da su ci abinci da kar su ci uwarsu ɗaya a wajensa kawai dai suna cikin gidan suna rayuwa ne kuma ya kwace dukkanin motocinsu ya ce su daina hawa rayuwa ta musu zafi sosai Idan ka ji gangami, to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida, kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya, domin yana yakar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. Sannan kuma sabulunmu baya bleaching. Zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne, don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari. Amare da sauran mata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 Ga mutanen Saudiyya, Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya tuntuɓar wannan nombar 080 6195 95 95 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.